duk da tsaurara matakan tsaro a kano amma sai da aka samu fusatattun matasa suka dinga jifan jirgin da shugaba muhammadu buhari ya dinga shawagi wato a titin hotoro a inda ya kaddamar da wannan babbar gadan nan ta ƙasa wanda ta laƙume biliyoyin nerori kanawa an ji su ɗauke da an gansu kai ɗauke da duwatsu a hannayensu suna ta kai kawo a titunan jihar kano musamman ma titin hotoro wato hotoro nnpc A farko dai an zuba matakan tsaro a ko'ina a faɗin jihar Kano, wanda suka haɗa titunan Sabo Bakin Zuwo, wanda aka fi sani da titin gidan sarki sannan kuma da wasu lunguna da saƙo na jihar Kano domin duk dai don a tabbatar da shugaba Muhammadu Buhari ya zo lafiya ya tafi lafiya. Amma hakan bai ci ba sai da aka samu waɗannan fusatattun matasa suka wa da Buhari. Kamar yadda masu amfani da social media suke cewa jifan shidan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 a wannan karon mutanen gari sun ci gaba ne da harkokinsu na yau da kullum ba tare da mayar da hankali kan ziyarar ta shugaban ƙasa muhammadu buhari ba hasali ma a wannan karon 'yan tsirarin da suka fito kan tituna yawancinsu ƙananan yara ne sai almajirai da kuma 'yan makarantar firamare buhari ya je kano ne domin ƙaddamar da wasu manyan ayyuka da gwamnatin jihar da ta tarayya suka kammala a sassan jihar Tun kafin zuwan nasa ne da farko gwamnatin jihar ta shawarce shi da ya dakata saboda dalilai na tsaro, amma ba a jima ba aka samu labarin cewa zai je jihar Kano, domin cewa shi baya jin tsoron wato bita da ƙulli. Aminiya ta rawaito cewa tun a berin ziyarar shugaban ƙasar aka tsaurara matakan tsaro wato a birnin Kano domin ƙaddamar da ayyukan. Saɓanin yadda a baya Buhari kan yi zagaye ne a cikin jerin gwanon motoci. ziyararsa ta ranar litinin ta zo ne da sabon salo inda ya rinka shawagi a cikin shelikofta zuwa wasu daga cikin wuraren da ya kaddamar da ayyukan aminiya ta gano cewa manema labarai ba su samu cikakken bayanin jerin yadda zai je wuraren kaddamar da ayyukan ba sai dai kirdado na manema labarai suka rinka yi ayyukan da shugaban ke kaddamarwa sun hada da cibiyar kula da masu fama da cutar kansa da ke asibitin ƙwararru na muhammadu buhari da ke yinyu